الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يو شابيو قوة رمضان فجر منزل الله صلى الله عليه وسلم جبوت يا جدمي هدد أربعين بيدي wanda ya dace da sha bakwai ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam tara. Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na albarkawa domin ci gaba da karatun tafsiri cikin suratu maryam za mu tashi aya ta talatin da tara arba'in ba ɗaya insha Allah akwai tambaya ne? to ba mu ina baka shawara ka je ka samu likita musulmi ya binciki matsayin wannan lalura taka idan ya tabbatar maka ba za ka iya yin azumi ba to azumi ya faɗi a kan ka sai ciyarwa in kana da abin da za ka ci da domin la yukallifu na illa wus'aha وما جعل عليكم في الدين من حرج Allah ya ce ba a kallafa ma wani mutum dole sai abinda yake iyawa kuma Allah ta'ala bai sanya wani abu na kunci da wahala da wahalarwa ba a musulunci akwai waɗanda su yakan kai chronic ba za su iya awa uku ko hudu ba su ci abinci ba irin waɗannan bayan Allah azumi ya sauka a kansu in kana ciki azumi ya sauka a kanka in kuma aka tabbatar da akwai yanayin wasu lokuta da za ka iya azumi wasu lokutan ne saboda canjawan yanayi ba za ka iya ba to idan yanayin yanzu yana cikin wanda ba za ka iya ba sai ka yi ta cin abinci idan yanayi ya kewayo wanda za ka iya sai ka yi allah ya ba ka lafiya ina jin ka daga murya hmm. eh ai na yi la'akari da wancan da wannan na ba da amsar ta yi laluran olsa shi ya hana shi ramawa don haka ya je ya bincika wajen musulmi likita wanda fanninsa ne idan ya tabbatar da cewa bai yiwuwa ya zauna lafiya cikin lafiyarsa ma daman bai ci abinci ba bayan awa uku ko hudu ko biyar shi kenan azumi ya fada a kansa haka ya samu lafiya idan ko ya tabbatar masa cewa zai iya azumi a lokaci iri kaza lokacin zafi ba daidai yake da lokacin hunturu ba akan samu raguwan yini da sauƙin ishi da abubuwa wanda yake ma hannun yunwa to in likita ya tabbatar masa ba zai iya azumin ba ne don bai waye awa uku bai ci abinci ba to wannan sai ya ci gaba da cin abincin shi in yana da hali ya ciyar in bai da hali to kuma maganar ciyarwa ma ta faɗi a kansa kuma Allah ba zai hana shi ladan shi ba domin ba ya ne don yana kiyayya da wannan dokar ba an gane ba ka yanke makanka tun da masana fas'alu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna shi yanzu haka bai san darajar munin ciwon bakila amma likitoci suna bincikawa za su ce ga matsayin naka ciwon don haka ba zai yi wuka yi azumi ba ko kuma zai yi wuka yi amma a yanayi iri kaza ko kuma zai yi wuka yi amma ba a jera ba duka za su iya ganowa saboda fannin su ne muna fatan dai Allah ya ba shi lafiya da sauran masu lalura duka Allah ya raba su da lalurorin su mu Allah ya kare mu da lafiya na'am nafila babu laifi ga liman idan ya rike alkur'ani amma babu bukata ma mu ya rike alkur'ani fa ku quri Alƙur'an fastami'u lahu wa ansitu Allah ya ce ta'ala in ana karanta alkur'ani ku kasa kunni ne ku shiru ku saurare shi annabi sallallahu alaihi a sahihin hadisi na musi a ya ce masa ko ya ce ma jama'an musulmi gaba daya wa idza qara al imam fa ansiku kana ji me amfanin kuma dubawa babu bukatan haka ya ci daidai ga mamu ya saurari liman ya yi irtikazin natsuwarsa da tadabburinsa ga abin da liman yake karantawa wallahu ta'ala a'la wa a'lam to Allah ya yaye masa damuwarsa da dukkan al'umman musulmi gaba daya wa anzahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحفرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون جيا من كان أكم وتآية ما يبنصر wanda aka ce in an tashi kiyama wajen hisabi ba mai ji ya yadda Allah gaskiya ne abinda ya faɗi gaskiya ne kamar kafirai kuma lokacin idan su ke buɗewa su ga gaskiya kuma su yi nadamar da ba za ta amfane su ba to mu bamu mutu ba har yanzu Allah ya yi mana baiwa da rayuwa wa'an zanku ta'ala subhanahu ya ce to ka gargadi talikai in za tsawa ne wanda yake kunshe da azaba in baka ji abin da aka ce ba a gangare mu akwai dama tare da mu har yanzu domin nahnu alaƙai qaidil haya muna cikin rayuwarmu kana fata kana zina kana ha'inci kana yaudara kana hasada wani ma har shirka yake yana da bokan da yake ga ba shi sa'a Allah ce to ai mana gargadi mu tuba mu yi nadama mu dawo mu Allah mu bauta masa da takawa me za a yi mana gargadi yawmal hasra akwai ranar hasara Allah ya kira ranar kiyama yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ya ce wannan yini yawmal hasra ranar hasara ce ga duk wanda bai imani ba ranar hasara ce duk wanda bai goya imaninsa da aiki na gaba me hasara muna ta faɗin kalmar muna ta faɗi asalin ta talaranci ne ma'anar hasara nadama ce mai tsanani na bala'i wanda abin da kake nadama a kansa ya maka fauki ba za ka iya hakinsa ba saboda haka tana da ma'anan nadama tana karawa da ma'anan nadama an nadama kuwa abu ne ya tsere maka amma za ka iya hakin shi mutum ne yana zina ya sha wa'azi ya yi laushi zai tuba ya dawo ya gyara ya yi nadama shi sa ma aka ce washe mutsin taubaki an nadamu alama fata wani yadu Allah ya huda ila zambin fi ma baqiya min umrihi wa an yatamaka ya tafi fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha inji malam abdurrahman mai ahadari sharadin tuba kayi nadama ai wani abu ne aka ce kayi dole sallah kai wasa da sallah yau sai ka tuba to sai ka yi nadama ko sai ka dawo ka kama sallah kan jiki kan ƙarfi ba wasa kuma da ƙudurin ba za ka sake maimaita barin sallah ba ladan na cewa hayya ala sala duk abin kake yi za ka ije waje ɗaya ka zo sallah kaga ka yi istijirakin ma fata amma alhasara nadama ce mai tsanani wanda kuma ta kuce ma wanda ya nadaman har abada ba istidraki shi yasa kaga kafirai in sun nadama gobe kiyama sukan ce ya na nuraddu ina ma dai za a mai da mu duniya fa Na'amal ghayra allazi kunna Na'amal. domin mu yi aiki na alkhairi cike da imani da da'a ga Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba irin taɓar gaza da tsaramtsaman da muka yi a da ba subhanallah in qudi al’am. subhanahu wa ta'ala yake kash ai an ga an yanke hukunci an zartar da hukunci an raba 'yan aljanna zuwa aljanna 'yan wuta za ku wuta domin sanda mutuwarka ta zo to ƙudiyar amuru shi sa malamai suke cewa in yanzu ka mutu kwamat kiyamatuka sai suka kasa kiyaman ma kala-kala ne akwai alkiyamatu tsubura akwai alkiyamatu kubura akwai ƙaramar kiyama akwai ƙatotuwar kiyama ƙaramar kiyama ka in ka mutu yanzu ka shiga kiyama suka kafa hujja da sahihin hadisi wata hana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana zaune da sahabbai sai baki suka zo suka sabi da rasulullah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam suka yi masa fatawoyi cikin tambayar da suka yi sai wani ya ce yaushe za a tashi kiyama sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya dubi mafi kankantan cikinsu yake la ya ati ala hara ni ti sana illa wa qad qamat qiyamatukum wannan dan ƙaramin ba yadda za a yi shekara ɗari nan gaba face gaba ɗayan wanda ke wannan waje ƙiyamarsa ta tabbata an tashi ƙiyamarsa. ka kyawu ashe akwai alkiyamatu sugura nan yana nufin ba wanda zai rayu face ya mutu to in ka mutu ƙiyamarsa sugura ta zo alkiyamatu kubra fa yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin randa ƙasa za ta girgiza idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ويا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضاء كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah ya kira ta mene yawmal hasra iz qudiya al a lokacin da za a hukunta hukunci na al'amarin kashe ka lokacin da za a ɗauki ran wanda ake ɗaukar ransu mafi yawan su wahun fi gaflatin suna cikin afkanuwa suna cikin ɗimuwa suna cikin faɗi tashi musamman abin da ya shafi rayuwar duniya bal tu'minuna al-hayatid dunya ya'lamuna zahira min al-hayatid dunya mafi yawan mu haka ne sai mutum ya ci awa goma sha biyu ko fiye da haka akan hidiman duniya amma a sallah minti biyar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum sai ka yaki hatta kai ma ana sa masalloli suna akwai dafa duka akwai extra akwai nan dai wani ma sai a ce za mu je a caɓa ne ko tijot sallan sallan mafificin aiki an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisi sahih ayyul a'mali afdal qala as-salatu li waqtiha a watan waya as-salatu ala waqtiha duk sahihai amma muke wasa da ita saboda ba mu da hankali muna cikin gafala amma in mun shiga hanyar da za mu kyautata kwandala za ka ga ana dikin-dikin ana taka tsantsan ana kyautata hanya ana kyautata hanya wahum la yu'minuna suka zan ba sa imani da Allah shi ya dan haka hadisi ya inganta kuma ya ce Imam Ahmad kuma wahabi da muslim sun waito shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun nar an-nara yuja'u bil ka annahu kabshim amlah fayuqafu bayna al jannati wan-nar ya janna فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون wa yanzuruna wa yaquluna na'am hadha al maut qala قال فيقال يا أهل nar هل تعرفون هذا قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح قال ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون za a zo da mutuwa ranar tashin alkiyama bayan kowa ya mutu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa 'yan aljanna gidan aljanna ya zuba 'yan wuta gidan wuta ya Allah ka samu a sahun farko na 'yan aljanna ka nisanta mu barin gidan wuta to sai a zo da mutuwa sai ka ce ragon da ya maiko ɗan tubi-tubi haka mutuwa take sai aje tsakanin wuta da aljanna sai ce ya ku yan aljanna su ce na'am Allah mai rahama mun sha daɗi kenan a ta'rifuna haza. kun san wannan kowa ne فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت بسيطو صنعيدو suna kallon mutuwa kallo na musamman ai mutuwa ce wannan wanda ta zo ta ɗauke ni kaga ashe duk wanda ya mutu ya san mutuwa ba wai maganan mutuwa yanda zaka ce na san mutuwa ai mutum bai motsi ba ba ruhi a jikin shi ba kaza ba a'a kaman yadda zaka ganni ka ce ga dan almajirin nan wanda muke karatu da shi a albarkawa haka da kaga mutuwa gobe kiyama zaka gane mutuwa ce mutuwa an ce maka tana da dadi ne ba shi yasa da ake kinta ba ko da dadi ko kana so to kuma gashi sai ka mutu amma ai ana jin bayanai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai ban gidan duniya yana la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat inna lil mauti la sakarat Allahumma هون alaina سكرات الموت sannan a dubi 'yan wuta a ce ya ku 'yan wuta Allah kaka samu cikin nan da nan su dubo su ƙwarar ido a ce masu ko kun san wane ne wannan su ce na'am hazal mafi ai mutuwa ce daga nan sai Allah ya ce to mutuwa yau za ka mutu sai ya ba da umarni a gaban kowa da kowa ‘yan wuta na gani ‘yan aljanna na gani sai a yanka mutuwa mutuwa ta mutu كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال jalali ما انسى mai انشيش an اكبر Allahu daga nan sai Allah ya ce ya ku yan gidan aljanna khuludun wala maut haka za ku dawwama cikin ni'ima cikin jin dadi cikin annashuwa cikin nishadi ba mutuwa yaya ka gani ko a rayuwar duniyar nan wallahi aka ce maka ba mutuwa ba tsufa sai kai ta tsalle kaga dai ba daɗi ne mafi yawa ake ji ba mafi yawa wayo wayo ake yi amma da an ce ga mutuwa zaka ga kowa ya dafa ke ya kafa mai naki ban baki ba sannan a dubi yan wuta Allah ka tsare mu ke ya ku mutanen wuta nan za ku dawwama kuma ba mutuwa to amma su kuma ba rayuwa mai kyau kuma la yamutu fiha wala yahya ala yamutu fayastarihu min azabillahi wala ya haya hayatan ba haka za a zauna mutu kwakwai rai kwakwai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya da muke karantawa shi sa ma muka karanta hadisin saboda ya zo daidai da fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzurhum yawmal hatrati idh qudiya al-amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun ya Allah ka sa cikin masu imani kafin mu mutu da aiki na kwanai Allah ka ansa daga gare mu inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un ana ta ridibin duniya ana ta hadaman duniya mushen angulu ko mushen jaki ya mutu amma murmufe muna ta fada wannan yana nike da idan duna wannan yana nike da kunnuwa wannan yana katan kan kwanyan nawa ne wannan yana tumbin ne nawa wannan yana hanjin wannan yana hantan wannan yana ni ina son kafafuwa ne in je ai ganda haka muke ma duniya fa kanta muke fada kanta muke gaba a kanta muke yanke zumunci a kanta muke abubuwa daban-daban ga sunan kare ba zai ci ba Allah subhanahu wataala ce me duniya menene abin duniya duk abin da aka baka a duniya ka mallaka a duniya to da kai da abin da ka mallaka mulkin Allah ne ajiya aka baka za ka bar ma Allah kayan shi ke sa wani bawan Allah sai dina umar ya gan shi da tumaki tulin ke yana ta korawa yana ke korau ne ma'ana wanda aka ɗauke shi ƙwadago ya kora awaki ya je a yau, saboda bai da sufa na ganin mawadaci mai irin wannan dukiya sai ya ce bawan Allah liman haza ƙala lillahi biyadi wannan nawa ne ne ya ce wallahi duk na Allah ne sai dai kawai ya sa a hannuna na rike eh, Allah ya san abin da ya yi ana kai yanzu da ka ɗan samu motarka sai ka shiga ƙwambo ka sa jujundudun kiɗa ka rufe gilashi ka sa ac ka zo in iska ne ka watsa ma mutane kuwa in ruwa ne ka watsa ma mutane tabo ba mutunci no respect akul a yi a hankali Allah ce ina na hannu na rasul arba mu ne ita ne da kasaita mu ne yasa ba a san irin waɗannan kalmomi da mu da kuma mafi yawan mu muna waɗannan kalmomi in mun samu mulki ko dukiya ko ilimi mu muka ce ai kaza ko akwai magana ne Ko suwa ne ku da wane eh sai dai malamai suka ce babu laifi ikraman wa ihtiraman ka gaya ma wanda kake girmamawa yalla bai ai ku kuka ce ayi kaza Allah da malam ku kuka ce ayi kaza ko wannan babu laifi amma kana magana da nuna isa da tinqahu da bunƙasa wannan ba daidai ba kullum ana son tawadu'u ne man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah inna a min hisalil muttaqi wa bihi taqi ila al-ma'ali yabtaqi inji mai ta'alimu ko shi tawadu'u duk inda ka ganshi ɗabi'a ne na masu tsoron Allah kuma da shi ne mai taƙawar yakan ɗaukaka ya kai matsayin zara sai dai a hange shi a nuna yatsa amma ba a sami matsayin irin nashi ba na na hannu na rukul arda wa man alaiha to ba kasar ba da wanda ke kasar duk za mu gaji kenan da kai da abin da ka mallaka domin kalmar kasa ta hada komi ke duniya to har da kai ma ba ka da mulkin kanka ba ka da ikon kanka ba ka da ƙaunu ba ka da amur ba ka da hali sayar da Allah ya yi da kai sa yasa kaga ranar tashin alkiyama subhanahu wata'ala in ya tara khalaiq Al'awali na wal akhirin zai ce liman al-mulku al sharu ba mai iya daga kai ko kai ka mulki a duniya tunda aka yi ta aka nade sannan Allah ta'ala ya ce lillahi al-wahid al-qahhar lalle mulki ya tabbata ga Allah shi kadai mai mulki kuma mamallaki shi yasa ake karanta fatiha da malik da malik malik da malik domin malik kana iya zama malik walasta bi malik lakin Allah malikun wa malikun yana mulki kuma yana mallakan wanda yake mulka shine ma'ana don haka ba inda za ka fake ba inda za ka ɓuya masa ba inda za ka duk inda kake Allah na nan da ilimin shi ma ya kuni min najawa salasatin illa huwa hadiuhum to ba yalla bai waje sannan ku da isowa duk inda kake Allah yana ganin ka ya san halin da kake ciki kuma zai maka abin da ya dace da kai zai maka abin da ya dace da kai gwangwadon abin da ka aikata subhanahu ta'ala yace wa ilaina yurja'un duk in an gama rayuwan an gama fakafakan an gama fadi tashin da tsalle-tsallen subhanahu wata'ala yace zuwa gare ni suke komawa zuwa gare ni suke komawa to idan har Allah ya ce sai ka tafi zuwa gare shi kuma baka iya inadi ka ki zuwan ba to ashe ko zai hukunta ka yadda yake so idan baka yadda da kiyama ba baka yadda da hisabi ba baka yadda da akwai wuta ba baka yadda da akwai aljanna ba to kakka yadda ka mutu tunda dai dukanmu mun yi ittifaki ba da dadewa ba nan duka an ce ba a san mutuwa haka muka yi ittifaki a nan ko ba haka bane to kakka yadda ka mutu tsoho ya fi ka san rayuwa sa za ka gaishe shi zai ce to samari Allah sa mu taba kaji wai har yanzu bai so mu taba rayuwa ba kuma da za a ke ga saboki da yanzu ka fita a to ba sai Allah ya ba shi lafiya ba wannan magana ba tawa ba ce Allah ta'ala ka kara mana imani to bayan wannan ta'akibi na kisar annabi zakariya da ɗansa yahya da kuma nana maryam da abinda ta haifa isa alaihi salam ba tare da tana da miji ba kuma ba ta gantali ba don allah ya nuna aya cikin ayoyinsa wanda yake da rabo ya imani yanzu za a ci gaba da ambatan mana kistoshin wasu daga cikin annabawa somawa da annabi ibrahim da nan alaihi salam shugaban masu tauhidi واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا من منظومة شقابا ما تتوهيدين النبي إبراهيم عليه السلام النبي إبراهيم الله يا عايش إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين shakiran li al'ummi sifofin annabi ibrahim kenan shi a ƙashin kanka umma ne umma ne umma ita ce ta haɗa abubuwa daban-daban daban-daban daban idan ina iya wannan karatun kilan ka kamun canisanci sai dai yanzu ba ido in ga watsal-watsal wani kuma in ka kamun shi shine gwani a kai idan na iya noma ban iya kira ba sai na jira makeri ya kera kayan noman sannan in je gona da shi kila makeri in ya iya kira bai iya haƙo sinadarin da za a yi ƙantan ba sai an nemo mashi an kawo ko an sarrafa ya zama ƙarfe sannan ya ɗauka ya sarrafa shi yadda yake so in ka ga jama'a sun haɗu to kowa da bai wanda Allah ya yi masa da ilimin da Allah ya bashi kada ka raina na wani yana da amfani a gare ka kada ya raina naka yana da amfani a gare shi amma ibrahim aka ce kana umma shi umma ne an tattara jama'a ne a wajen guda daya saboda kuwatul iman shi yasa Allah ya ɗaukaka shi kamar yadda zamu gani kowa na begensa kowa na san shi kowa na da so ya danganta kanshi da annabi ibrahim alaihi salam ba yahude ne ba nasari ne Allah ya kai fitar da Allah duk kuna shirka ibrahim na musulmi ne Ƙwarai kuwa ma kana ibrahim yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifa muslima wa ma kana min al-mushrikeen wasu wadkar fil da ibrahim ka ambaci annabi ibrahim a cikin wannan alkur'ani mai girma sanar da mutanenka matsayinsa da darajansa da kyaman shirka da yake cikin zuciyarsa da cikan tauhidin da ya kunsa a cikin zuciyarsa ku. lallai annabi ibrahim alaihi salam khalilur rahman kana sadiqa ya kasance mai tsananin gaskata Allah ne sadiq kenan ya fi ƙarfin sadiq sadiqun ne saboda haka duk abin da Allah ya ce bai ɗanɗan haka ne bai kokanto bai shakka kuma yakan rungume shi ko da duniya tana ganin kaman ba zai yiwu ba sai sa umarni irin na soja da za a ce kai maza ka kamun da wannan ba zai ce sa ba zai yiwu ba a zai je ne kawai ya tafa ma, ya tafa ma, ya tafa ma, ya tafa ma. ya haɗa gumi ya haɗa zufa sai kwamanda ya ce to ka gama aikinka jeka jeka na ba da misali da wannan ne wato ma'anar abin da nake san da kai mu a kai annabi ibrahim ko da kwakwalwa tunani molanka tana ganin cewa ka zaba mai yiwuwa ba ne in allah ya ce masa to shi kawai zai kama ba ji ba gani gadan gadan saboda tsabar imanin shi da Allah duniya in ta haɗu akan kafirci Allah ya ce mashi imani tauhidi shine ita ce hanya to ba wanda ita ya tada shi kamar yadda zamu gani qala aslamtu li rabbil alamin lokacin da Allah ya ce masa mi kawiya ka bi tauhidi kai imani kai aiki na gari sai ce na mi kawiya na ga Allah mahaliccin kowa da kowa a ba ta wai kane ya mutu a sauran ba ma guje a ji a kai na innahu kana siddiqa bayan martaba ta siddiqiyya wanda ita ke bin nubuwa kuma nabiya annabi ne daga Allah yana samun wahayi yana samun sako na ayi ko a bari إذ قال إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إبراهيم عليه السلام ya tashi cikin bi'a environment duk tana bautan gunki kuma gidansu ma babban gida ne na bauta ma gumaka to kuma ka'ida na shari'a addini na Allah akan ce ka soma daga asali wa ashe ashira takal aqrabina ka soma wa'azi daga gida sannan makota sannan anguwa sannan garinku sannan in ka gama ka yi tsallaka shiga wani waje ya ga baban shi wani madugu ne akan bautan gumata. alloli na ƙarya ga sunan a gida tuli shi kuma Allah ya ce masa wannan abu kafiki ne liman yabda bi abihi sai zo ya zauna cikin ladabi da biyayya ƙa'ida kenan in ka gabanna za ka canza ba an ce ka yi hawan ƙawa haga mai bannan bane mabannaki ba kamar fir'auna Allah ya ce faƙula lahu ƙaunar layyina izkali da abihi sanda ya zo ya ce ma mahaifinsa ya abaki ya babana baba lima ta abudu ma la yasma'u wa la yusuf kaga yana neman ya sami bayani ya sami dalili ya sami hujja ne usulul hakim udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ni yaro ne baba me yasa kake bauta ma wanda baya ji kuma baya gani yana neman amsa ne to amma ina amsa la wujudat ba amsa domin in an ce bauta wanda zaka bauta ma ya zan ya san abin da kake yi ɗaya kenan yana ganin abin da kake yi biyu kenan kuma akwai kamun dokokin da ya baka wanda za ka bauta masa da shi umarni da hani kaza ne halal kaza kuma haram uku kenan sannan idan ka bauta masa zahiri zaka ga sakamakon aiki ba hudu kenan ba in ka tubure kaki za ka ɗanɗana kuɗanta Allah sa muna tare to duk wanda ake bautawa ba Allah ba ba ta yan waɗannan abubuwa in bauta ta Allah ne kai da kake bautar za ka amfana in bautan wani ne ba Allah ba wanda kake bautawa shi zai amfana da kai ku auna duk wanda ake bautawa a duniya wace amfana da wani ba ku gane ba ko mutum ne yake shi Allah ne ku lura sai a bashi kuɗi sai ya kashi a fo a ɗauka a je a zubar sai ya fitsari a yi a rinka sai da fitsarin a tattara mashi kuɗi wa ya amfana da wani kai ka sha guba shi ya kwashe kudinka sai ya sa kakifi ta danna kafa su ne masa tauka su suna ganin za su dace to ta ina shi dai ya dace inda dacewa a duniya ke kawai ya mai da ku bayi annabi ibrahim sai ya masa wannan tambaya tambaya mantiki wanda yake na hankali amma ya kasa ba shi amsa sai ce to tun da baba ba sa ji ba sa gani ba sa badawa ba sa hanawa to wala yi guni an kashe a ashe ba za su wadatar da kai da komai ba ke nan izan mal fa'ida li ha? au fi ha? menene alfanun abauta maka babu ne ne ne alfanin abauta musu cikin sukuni ka san shi ruwa ba wuta bane ruwa cikin sukuni ne yake aikin shi wuta ko sai ce ba ba ba ba ba ba ba ba sai abu ke ta to kaga ya kamata tsoho ya yi tunani amma ya kasa fahimta annabi ibrahim dai ya sake daga maganar gaba da usulubi na girmamawa da kalmomi masu kyau ya abati ya abata in kad min al-ilmi ma lam yatik ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا صويا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا صويا tunda yake baba ban samu amsan waɗancan tambayoyi nawa ba ya abati ya babana inni qad ja'ani min al-ilmi ni akwai wani ilimi daga Allah da ya same ni ya iske ni ya sanar da ni kaga bai ce shi ya sani ba domin kai dube shi ka ci karanta, to sha kai ka kaga dan ke san ba a ba nawa bane na Allah ne Allah kuma na saman kowa kakka ga girma na a duk abin da zan sanar da kai kaga girman wanda ya gaya mini shi yasa ko ɗanka ne ka nuna masa girman Allah zai ga girman ka kai ma in ko ka nuna masa kai ke da girma to sai ya tattaka ka domin dindime mai ne kai akwai wanda ya fi ka dindime ne ko me kake da shi akwai wanda ya fi ka amma in ka nuna masa girman Allah ya ga san Allah to sai san Allah ma ya ce ya girmama ka sai ya girmama ka to wannan ilimi ba wai nawa ne ba ba kuma ina son in nuna isa kawai ne ba ba kuma ina son na nuna fifiko ba ne Allah ne ya sanar da ni malam ya ake wanda kai bai sanar da kai wannan ilimi ya ka maka shi ba fattabi'in ina roƙon ka yadda da abin da zan ce ka bi abin da zan ce a hajjika suhasan sauya mai imani zan shiryar da kai hanya ce ta daidai miƙaƙƙa miƙaƙƙiyar hanya wadda take daidai duk da haka ya bijime annabi ibrahim ya sake shigo da wani usulubi mai ban sha'awa ya abaki يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لل إن الشيطان كان للرحمن عصيا يتي يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عفيا يا بابانا يا بابانا باني دونك كمانك أدنيا لا تعبد الشيطان هذا ka بوكام ka bauta jama'a ku lura da wannan kalma ta hikima ta annabi ibrahim ai ba shaidan ne gashi kunu ya tasa yana bautawa ba gumaka ne sassake na icce amma kutun-kutun wane ne ya fashe masu kafa shaidan domin kamar yadda muka karanta baya ne cikin suratul kahfi lokacin da Allah ta'ala ya yi maganan iblis ɗan lis sai mana huwa afa ya tafi auliya a min duni bi'sa na badala ina kira yana kira ina ba da umarni, yana ba da umarni. ina hani yana hani to za ku saki umarni na ne ku aikata abin da na hana ku yi riko da umarnin shaidan ku aikata abin da ya umuce ku min duni ni ku banni ba za ku yi abinda na ce ba to in kun haka bi isa zalimi na badala wa kun ga kuma adu alhanin shaidan abokin gaban ku ne to bi isa zalimi na badala kenan a nan za mu gane me ake ce ma bauta duk mai bauta ma gunki ba Allah ba umarnin shaidan ne duk wanda ya baka umarni na halasta haram ka halasta ya zama abin bautanka shi ya ce ga ya kaka ya ce mene ya abaki lata abu da shaitana duk abin da za ka bauta ma ba Allah ba to shaitan kake bautawa domin umarnin shi shi ya sa Allah ce ita hazo a habarahun wa rahubanahun arbaban min dunillah yahudawa da nasara sun maida malamansu da masu bautansu allolinsu sun saki allah na gaskiya ai ɗaya daga cikinsu ya ce ya rasulallah mu ba mu bauta masu annabi ya ce ashe ba su halatta haram ku aikata ya ce muna yi kuma ba su haramta ba su haramta halas ku nisance shi ce muna yi ita fa tilka ibadati ai bautan kenan in baka sani ba bautan kenan kace to baba kakka bauta ma shaytan inna shaytana ka sani lallai shaytan kana rahmani afiya ya zama mai tsananin sako ne ga mai rahama Allah da ya halicce ka kaga ya amfani da kalman ar-rahmanu domin ya tunasar da shi ni'umomin da ke jikin shi ma wa fi anfusikum afala ya yi tunanin ƙasar da yake zaune da ruwan da yake sha da abin da yake ci da baiwan iskan da yake shafa asiya mubalaga ce ismul fa'il asiyan amma asiyan wanda ya kai ƙurewa a saba ma Allah iblis kenan ku kaka yadda ka zan mai bauta gare shi domin Allah ya hana alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin Allah yayi alkawali game mu duka mu ɗayan adamu cewa kan mu kuskura mu bauta ma shaidan shaidan babban bayyanannen abokin gaba ne kuma babansa a bayyana take iya una min dunihi illa inasa wa iya una illa shaitanan marida mu kiyayi bautan wani ba Allah ba dan zance ko na hali ko na aiki Allah ka kare mu to har yanzu babu fa ya ki taushi amma shi kuma yana canza salo bil hikmati wal mau'izati al hasana ya abadi يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من Rahman. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون فتكون للشيطان وليا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبت بابانا بابانا بكل شفقة وبكل رحمة inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman ni wallahi ina maka tsoron kada wani azaba daga Allah mai rahama ya zo ya shafe ka ku dubi usulubi da kalman da ya yi amfani da kamar wani azaba ce ce iska ya taso wacce ta taso ta zo ta ɗan shafe shi ta ina maka tsoron wannan shi kenan wuta za ka kaga ka daɗa fanka ma shi daji ke a yau ina makoman an ne sa wuta ko ka yi ko kakka yi na sauke nauyi na a'a a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mani ne bashiru wa la tunashiru wa yassiru wa la ku yi ma mutane bishara na ƙofofin rahama kada ku fantsa masu daji ku ɗauke su cikin sauƙi kada ku ja su cikin tsanani sauƙi da kalmomi masu kyau ba zai hana kafa ɗan gaskiya ba za ka isar da saƙon za a fahimci saƙon wanda Allah ya nufa ya amfane shi zai amfane da shi don haka ya ce ina tsoron kada wani daga cikin azaban Allah ya zo ya shafe ka an gane lamsu ke kwanan bayan mun magana a kan ma'anar lamsu da yadda fuka haɓu suka yi baɗin a haƙam muka ce ana amfani da ita wajen ganin iyali ga miji da matarsa kuma ana amfani da shi wajen shafa jiki ko shafan wani abu to shi ya sake zuwa akan shafan fatakuna lishaitani waliya idan har azabar Allah ta shafe ka to za ka zan majibinci ga shaidan wato ba ka da mataimaki sai shaidan wali fatakuna lishaitani waliya sai ka zan shaidan shine waliyinka kai ne majibinci shi to wanda kuma aka ce yana neman tallafi daga shaidan kai ka san wuta za a je can ne zai baka tallafi Allah ka kare ni to duk wannan wa'azi da annabi ibrahim ya ma mahaifinsa kamar yadda Allah yake cewa ne innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin yadda kake yi kuma duk iya iyawanka ba ka iya shiryar da wanda Allah bai kaddara maka shirya ba Allah shi kadai yake shiryar da wanda ya so shiryarsa don haka Allah kuma ya san wane ne ya cancanci ya samu shirya Allah ka sa mu cikin ne Allah kada ka sa shaidan ya zan waliyinmu da amsan baban nan قال أراغب عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال أراجب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا في هذا shi da ba ka da tarihi ba ka da mutunci ni za ka gaya ma kaza kun san wata fitina da take samun mu har yau duk mun yadda kanmu na iya zama shugaba mu ba mu shugabanci ba kuma har mu yi kwambo ɗana ne gwamna ko shugaban ƙasa ko wani babban minista duk mun yadda ɗanmu yana iya zama mai kuɗi mu kuma mamayo a cikin talakarki to amma mafi yawanmu ba mu yadda Allah na iya sanar da ɗanmu abinda ba mu sani ba a addini ku dubi wannan in ɗanka ya ka maka babban mota ya ce a rinka kai ka anguwa ga ba ya zubo maka malum-malum aka juya bayan pickup ana sauke madara ana sauke shinkafa zai fashe da kuka ashe ban da wannan Allah ba ka ba mun yi rayuwa na tsayin Allah ya kawo sauki haihuwa mai albarka haihuwa amma da zai zo ya ga kana ba haguwar sallah a haka a ɗaya kage ta hula sau goma ya ce baba an ce tsumani na duk kalman da ya gaya maka mai kyau natsuwa a sallah rukuni ne dole ne da don uban tun ban haifi tun ban auren uwanka ba nake sallah a nan yana da ja shi ba abin mamaki ba ne tsohon yayi ne sai dai kakka shiga wannan yayin malam abdullahi yana cewa wala yutsagu alimun fi fasidin والحق مقبول ولو من جاهل با ابن malami akan barna da ta'asan shi gaskiya kuma ana an santa ko daga hannun jahili alhikmatu dallati mu'min kayan ka ne mumini inda duka ga gaskiya kwasa an ba rike ya aiki da ita قال أعاجب أنت عن آلهتي يا إبراهيم كي إبراهيم أبنها كي أخي هذا yanzu ma ba ma ka sha'awan allolin nawa ba ka san allolin nawa ba ka yadda da allolin nawa ba la'illam tantahi in ba ka daina aibanta allolina ba baka daina faɗin wani mummunar magana game da su ba la'arjuman naka wallahi sai na jajjefe ba. rage mu zan maka ni amfanin rayuwanka za ka bani kunya ana ganin girma na a gari ka zo ka ce allan da muka bauta iyaye da kakanni wai ba daidai ba ne a saki a kyale a dawo bautan wani abu ba su ba wahajin fashe min da gani maliyan ba na son in sake ganin ka tsawon lokaci don ka ta min da hankali in na sake ganin kafarka a gidan nan za ka dandana Allah Allahu akbar haka abubuwa a ragibin an ta an a ragib mai so mai kwaɗayi amma wannan yakan ɗauki bit kamar yadda ya zo a nan sai dai yana da alaƙa da harafin jarra da aka yi amfani da shi ragiba fi zawaj ragiba an zawaj ragiba fi zawaji ragiba an zawaji ragiba fi zawaji idan shi ya rufe yana son mata aure yana son aure ragiba an zawaji an tasa shi gaba ana ta yi kuwa ya ce sai ku yi ni ba zan aure ba kaga dai giba ne sai dai harafin jarmi da ya biyo baya shine ya kawo zikirin shai'i wa bibbihi an fahimta da wannan yana daga cikin fasahar larabci ba kowane yare yake dauke da irin wannan zalaƙar da fasahar ba قال salamun alaika. قال salamun alaika سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا قال سلام عليك بابا أمينكم الله يا تبت غريكا saboda ya mashi aiki na jahilai su kuma muminai dama karantawan Allah wa ibadun rahmanin lazina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama ta ba ai wannan magana ta yi ƙarfi na a huta lafiya ai eh, a huta lafiya ta asali kuma amma duk da haka zan ta addu'a Allah ya kirye ka don ya yafe maka zunubanka innahu na bi hakiya tabbas ubangiji na ya zan mai karrama ni da an san du'a'ina ki zanta addu'a Allah ya shirye ka dan ya yafe maka to za mu ƙara bayani akan wannan ayar sannan mu tsora in Allah ya kai mu gobe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka datar da mu wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk